Thank you. daga cikin muhimman alkhairi wanda bawa yake amfanuwa da ita duniya da kuma lahira duk mutumin da ya kasance yana yin sadaka to insha Allahu ka ga cewa Allah ta'ala yana musanya masa da alkhairi tun a duniya kamar idan wani musiba zai faru a rayuwar mutum to sai ka ga cewa ta hanyar yin sadaka Allah ta'ala sai ya tunkuɗa wannan masifa ko kuma bala'i. ko kuma Allah ta'ala ya musanta masa da abu mafi alkhairi kamar ganin buɗe a cikin al'amuran rayuwarsa sannan kuma ladarsa ta yin wannan sadaka tana taskance a wurin Allah ta'ala masu kallonmu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci sunana zainab abdullahi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yana cewa ku sani sadaka tana tunkuɗe musiba da kuma bala'o'i ga wanda yake yin ta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa ku sani sadaka tana kawarwa da mai yin ta azabar kabari sannan kuma mumini yana cikin inuwar sadaka ne a ranar alkiyama sannan a wani hadisi kuma manza Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa sadaka tana hana mutum daga mummunan cikawa sannan kuma tana kawar da ficin ubangiji har wala yau a wani wurin kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa sadaka ba ta fadawa hannun almajiri har sai ta fara shiga hannun Allah ta'ala har wala yau a wani hadisin kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa abubuwa biyu ba na so in yi tarayya da wani wurin aikata su na farkon su shine alwalata domin ɓangare ne daga cikin sallata sannan na biyu kuma ne sadaka domin sadaka baya shiga hannun almajiri har sai ya shiga ta hannun Allah subhanahu wa ta'ala a wani hadisin kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa yana cewa da a ce sadaka ta mutum guda za ta bi hannun mutane dubu saba'in kafin a miƙawa wannan almajirin wanda aka yi niyan ba sadaka to da ladar ƙarshen su masu miƙawa zai zamo kamar ladan wanda ya fara bada wannan sadakar kenan masu kallon mu sadaka kenan idan muka yi duba da wannan wata da muke ciki mai albarka wato watan ramadan za mu ga cewa ana ninninka lada ne bisa abubuwa da bawa ya aikata na alkhairi idan muka yi duba za mu ga cewa akwai hanyoyi waɗanda mutum zai ba da sadaka sannan kuma a ruɓanya masa ladansa a cikin wannan wata da muke ciki mai albarka wato watan ramadan kar da mutum ya ga cewan ba shi da shi kar mutum ya yi duba ga cewan ya yi kaɗan sadaka ba ta kaɗan a wurin allah ta'ala ko da kuwa a ce mutum zai yi sadaka da tsagin rabin dabino ne ladarsa tana nan a ijiye a taskar Allah subhanahu wa ta'ala musamman ma a cikin wannan wata da muke ciki mai albarka wato watan Ramadan babu wanda zai iya iyakance lada da yake ciki wurin bayar da sadaka a cikin watan Ramadan muna fata za a yi ƙoƙarin ba da sadaka daga kaɗan da abin da ake da shi insha Allah ya abin da nake tafi da shi kenan a daidai wannan lokacin Ku kasance tare da ni a wani lokacin domin jin me nake tafe da shi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.